saboda ni ba bako ba ne na jin kamar ranar 28 ga watan julai mun haɗu da ku a cikin wannan masallaci mai albarka kuma eh, malam adam albanin gombe wato mun taho a tare ne saboda wani abu guda ɗaya ga dukkan abin da na fahimta daga gare shi shine mutum ne da Allah maɗaukin sarki ya sa masa san da'awar nan da kuma ƙaunar duk wanda yake yin da'awar Don ni da shi gaskiya mun fara mu'amala da juna tun kafin buga juna illa iyaka dai ana kallon juhudin kowa ta social media ko muna yabawa da abin da muke yi kuma muna yi juna fatan Allah ya fi mana kurakuran da muke yi to wannan ya sanya ƙauna tsakanina da shi gaskiyar magana kuma muna fatan Allah mu maɗaukin sarki sa wata ran mu gan a gidan aljanna haka abu na biyu abinda malam ya faɗa kun san malamai suna da tawadu mutum za ga ya zo ya baje ilimi ya ja ayoyi ya ja hadisai ya faɗi maganganun malamai in ya tashi kuma sai ce ai shi ɗan ƙaramin ɗalibi ne to kuma wannan haka aka san salaf da shi wajen kaskantar da kai a fagen ilimi duk wanda ga yana kamba makakansa ni ne shekwa ne duk wanda ya isa ya fito to dama wannan ba abin da ya sani a cikin ilimi shi ilimi kana shigarsa kana jin tsoronsa kana shigarsa kana jin tsoronsa kuma wannan a zahiri yana nuna ikhlasin bawa ba so yake a ce ya fi kowa ba kuma gaskiya ne abin da ya faɗa wato shi malami ne sosai amma dai shine sai ya kaskantar da kai kuma wannan shine abin da ya kamata ga dukkan wani malami ko dukkan wani ɗalibi ya ringa kaskantar da kansa saboda ɗan abin da ka sani bai taka karya ya karya ba dinnan da wa gama a nan gurin wallahi ɗan abin da muka sani bai taka kara ya karya ba daga ciki ne muke ganin bari mu gaya muku wani abu ba dan muna nufin dukan mu nan min fi ku ilimi ba a'a sai dai kan kai da dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah ta'ala ya samu dace malam mai gabatarwa ya bawa malam maudu'i cewa babban matsalar mu shine rashin yin aiki da ilimi to da haka ni zan buɗe da magana abu darda sannan sai ne wata magana ta gardawa sai in kyale ku abu darda yake cewa yana jin kunyar Allah ya kira shi a cikin taro a ranar alkiyama ya kira shi ya ce ya kai abu darda abinda na sanar da kai na ilimi mai ka aikata da shi ce yana jin tsoron wannan rana ce yana jin tsoron wannan rana yanzu ilimin da Allah ya sanar da ke komai kankanta sa ba kya tunanin akwai ran da Allah maɗaukin sarki zai tambaye ki me kika aikata da shi musulunci ya ce ki kyautata miji kin saba masa musulunci ya ce ki zauna da iyayen miji lafiya kin ce wa war miji ulcer ce musulunci ya ce miki kaza ki kuma kin yi abin da ke ga dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cin hadisi da malamai ke ci hadisi ne Hassan. manzala sallama ya ce lan zula qadama abdin inda rabbih yawm alqiyamati hatta yus'ala an khamsin dan adam ba zai gushe gaban Allah bai tafi aljanna a ranar alkiyama sai ya iya amsa tambaya biyar in ke kasa amsa wannan tambayar akwai matsala an umrihi hifi ma afnahu za a tambaye ki rayuwar da Allah ya baki shekara 30 40 20 a me karar da ita me kike yi kamar yadda malam ya faɗa ke ma tiktok ke kin zo makaranta da hijabi amma kin je kin yayi jiki a tiktok kina rawa kina shirme ke ma samari ce ke ma kaza ce ke ma kaza ce Allah zai tambaye ki me kika yi a cikin rayuwar to sannan kuma wa an shababihi fi ma ablaku daga lokacin da kika zama baliga zuwa lokacin da kika tsufa wannan ranji na wannan shekarun za a tambaye ki me kika aikata a ciki sannan duk dukiyar da kika samu tambaya biyu zaki ansa shine cewa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa dukiyar da duk Allah ya baki kar ki dauka sai kin zama mai kudi a duk kudin da kika san kin kashe ina kika je kika samu su wata zata ce nayi karuwanci wata zata ce nayi tsaraici wata zata ce na sace na wata zata ce kawata na cuta to kaga duk wannan baka ba da ansa ba sai ka yi bayanin inda ka samu kuɗin sannan abu na biyu wafima anfaka wafima faka ina ka je ka kashe ka je ka yi dako kin yi ɗinkin hula kin yi ɗinkin kaya kin yi sana'a cikin gida kin samu kuɗi to ina kika je kika kashe kin kashe a gurin halali to abu na biyar shine wani ni ilmihi ma za a bi duk ilimin da Allah ya sanar da kai sai ya tambaye ka me ka aikata da shi ba sai kin zama babban malam wato mai tarin ilimi kamar malam Adam Albani ba a'a iya abin da kika sani kuma ko da ba nassin aya aikin san ilimin misali yanzu akwai wanda yake kwanto anan cewa zina haramun ce ba wanda yake kwanto ko ba za ka iya jan wala taqrabu zina ba ko ba za ka iya jan azzaniyatu wazzani ba ko ba za ka iya jan wala yaznin ba ko ba za ka iya jan walladina la yad'una ma Allah ilahan akar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun ko ba za ki iya jan wannan ayin ba kin san dai zina haramun ci to wannan ilimi ne in kika je kika yi to kin saba ilimin da Allah ya sanar da ki ba wacce ba ta san cewa yin kwakwazo ga miji haramun bane ko da ba aya ba hadisi kin sani ƴaƴanki da za su abuce mai Allah wata ranka dan iska shege wannan haramun ne shi sa malam albani na nazariya wata rana yake cewa da zaka tsine wa iyayenka a da iyayenka za su uba zai tsine wa yaro kai sorry uba ko uwa ta tsine wa ɗanta tana wani takama ya ce to tsinuwar da za ki wa ɗanki Allah ya hana ki da haka wannan tsinuwar sabo ce kuma ɗanki ne zai lalace kuma kin saba ma Allah a nan gaban nake so na gaya mana wani abu wata rana Abdurrahman Sudais limamin harami yana yaro kullum mahaifiyarsa in ya mata laifi sai ta dan kai mai irin kwaba din nan sai da ce Allah mai da kai limamin harami shi ya dauka limamin haramin wani mummunan abu ne sai bayan ya girma ya ga shine shugaba a wajen limancin na haramin sai yake gane ashe mahaifiyarsa uwa ce ta gari laifi yake mata amma tana mai addu'a alkhairi haka zaki wa yayanki to gabata ta biyu da zan yi magana shine ta inda za ku gane mahimmancin yin aiki don shiga aljanna wai mai aikin in Allah ya ce yi ka yi in Allah ya ce bari ka bari shi ne aiki kuma wannan ne ma'anar takawa imtithalul awamiri wajtinabun nawahi duk inda kaga an ce a ji tsoron Allah za a samu kaza za a yi kaza kawai Allah ya ce yi ki yi Allah ya ce ki bari ki bari kuma duk dan adam ya san abu mai kyau ya san mara kyau malamai suna da wani abu da suke faɗa musamman malamanmu na na tsangaya suka ce don ka gane mahimmancin aiki to Allah yana haɗa imani da aiki bayan kana da imani to sai ka yi aiki mm. ba za ka zo kawai don kina da imani ki ce ba kawai ke aiki aljanna kawai za ki shiga ba sai kin yi aiki da abin da kike koya na ilimi shi yasa suka ce in ka kalli alkur'ani za ga ayoyi guda ashirin da shida Allah yana haɗa imani da aiki guda goma Allah maɗauki sarki da harafin taukidi yake farawa shine innal ladhina amanu da ce ku kun yi makarantar garda da na muku wani abu wasu na da wani abu da suke cewa gigari wai wannan innal ladhina amanu din guda goma sai su ce ma wai wayawa ikasa la la la'u hmm. ma'ana duk innal ladhina amanu harafin gabanta a cikin bakar innal ladina amanu wa amilu salihat sai ce me wa aqamu sala kaga wa yazo sai ya innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim sai innal ladina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim kaga wa ya wa sai i innal ladina amanu wa amilu salihati inna la wa ajra man ahsana amala sai ka innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sai innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lakumur rahmanu wadda shine waya wa ikasa sai lala guda uku shine innal ladina amanu wa amilus salihati sai Allah yace lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'adallahi haqqan wa huwal azizul hakim sannan sai innal ladina amanu wa amilu salihati lahum ajrun Gairu mamnun sai innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar to kaga ka samu lala saura nawa saura u shine innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya to duk wannan in kai imani kai aiki na gari ba inda zaka shiga sai aljanna akwai kuma goma sha ɗaya su kuma walladina amanu ne su kuma da yawansu za ga Allah maganar wuta yake yi sai kuma Allah maɗaukin sarki sai kawo su a matsayin cewa wancan aikin da suka yi ba su aiki da abin da Allah yake so ba ne shi ne suka shiga wuta amma in waɗanda kuma suka yi aiki da abin da Allah yake so ga sa aljanna ya fara shi ma daga bakara walladina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun bayan an gama magana wuta mm. wanda suka yi imani suka yi aiki na gari waɗannan 'yan aljanna ne za su dawoma a ciki sannan idan kuka zo suratu an akwai guda biyu innal ladina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan sai ce lahum fiha azwajun mutahhara waccan ta bi kuma khalidina fiha abadan wa'dallahi haqqan kaga an samu guda uku na hudu yana cikin suratul araf walladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati fiha khalidun guda biyu suna cikin suratul ankabut walladhina amanu wa amilu salihati anhum sayyi'atihim to haka zaka gani Allah ya ce alladina kafaru lahum azabun shadid walladina amanu wa amilu salihati sai ce mai lahum magfiratun wa ajrun kabir kaga nan mata waɗanda suka kafirta ba su aiki da abin da Allah yake so ba azaba mai ridi ta tabbata a gare su amma wanda suka aiki to gafara ta tabbata a gare su da lada mai yawa wani gurin ya ce, walladina amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafa abin da nake so na ce duka za ga Allah madaukin sarki yana bayanin su goma su goma sha ɗaya nan shi ma imani ne da aiki na gari imani ne da aiki na gari me yasa Allah yake maimaitawa dan ki gane cewa ba za ki taɓa shiga aljanna ba sai da wannan requirement guda biyu imani aiki na gari shi kuma aiki na gari abinda ilimi zaki duk abinda ilimi ya gaya miki sai kin yi aiki da shi sannan suka ce akwai guda biyar da Allah ya magana wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun zuwa karshe sai illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakaru Allah kathira Allah madaukin sarki ya cire su kaga ya ce mawaka wawaye suke bin su amma banda wanda suka yi imani suka yi aiki na gari banda waɗannan muna gane ha Allah ya ce wa inna kathirin min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd sai ce illal alladhina amanu wa amilu salihat wanda suke wato gamayya da yawa sashi yana cutar sashi sai dai wanda suka yi imani to haka suratul inshiqaq bayan an gama magana yan wuta fa bashirhum bi adabin alim in ka je can ƙarshe zai ce ma illal ladina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun haka cikin suratul tini in ka je can sun mardanna wa asfala safilin zai ce ma illal ladina amanu wa amilu salihati nan gurin falahum abinda da nake son ce guda 26 ne duk abin da suke tabbatarwa imani da aiki nagari duk da Allah ya maimaita wannan kalmar a wurare da dama yana cewa imani da aiki nagari mm. misali wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba to akan wannan ayar zan tike insha Allah da Allah ya ce duk wanda ya aiki nagari mace ne ko namiji yana mumini kaga ga imani ga aiki nagari sai Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa ta jin daɗi wasu daga cikin malaman tafsiri daga ciki Muhammadu Aminu Shinkiti a cikin Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an yace fadin cewa in dai kina aiki da imani da aiki na gari za a rayar da ke rayuwa tsarkakkiya ta jin daɗi yace to wannan a gidan duniya ne shi sa duk wanda yake rayuwa akan dokokin Allah da ilimin da Allah ya bashi na addini za gan shi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub za ga mutum a cikin nutsuwa a cikin walwala a cikin jin daɗi saboda me yana aiki aiki nagari kuma shi mai imani ne to wanda suka ce ribar aiki da ilimin da ka sani shine gidan duniya zaka ji daɗin zaka ji daɗin zamanta domin wannan falanuhiyannahu hayatan tayyiba a gidan duniya ne sannan sai suka ce dalilin da yasa aka ce wannan a gidan duniya nan ga karina nan ta nuna abin da za a yi mutum in ya je ranar alkiyama shine wala nahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu a ranar alkiyama za mu saka musu da ladan su wato wato mafi kyawun abin da suka aikata za mu ba su abin da nake so na ce a nan gurin shine imani da aiki na gari yana sa bawa ya ji daɗin rayuwar duniya yana sa rayuwar duniya ba ta damunka yana sa ba za ka samu matsala ba a wannan duniyar amma in kana rayuwa akan imani da aiki na gari kuma zai sa Allah maɗaukin sarki kullum ya ringa kula ka in ka roƙa zai baka in ka nema zai baka sau da yawan mu da za mu ƙini da abin da Allah ce zan ba da wani misalin abubuwa guda biyu da suka faru da ni abu na farko wata rana wani bawan Allah kawai sai mun tax sai ce mu malam dan Allah so nake ka taimaka min da dubu goma aro mm. mata ta yanzu tana asibiti a lokacin ni na dubu ishirin ne da wani abu har na ji cewa to na bashi dubu goma ni kuma ya zan yi sai dai na tuna cewa kuma Allah ya ce wa ma mai min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kaciyar Allah ne zai dama da shi mm. sai na ce turo account yana turo account sai na mai transfer dubu goma yana ganin dubu goma sai kare kira na ya ce malam na ga dubu goma allah ya bani ikon biya na ce ya baka ya ce bigan na ba na ce ani na baka ne kyauta ka je ka kula da iyalinka a ranar na zo ina da darasi ranar na zo ina duba darasi sai wani mutum mai kuɗi a kano sai kira ni sai ya ce min da allah yana son gani na na ce ba damuwa to dattijo ne ya kai shekara tamanin zai zo gidana na ci a'a ni zan zo ya ce yanzu karfe ɗaya na ci a yanzu ina duba darasi zan bari sai hudu ta bayan karfe hudu na zo daga nan sai in wuce masallacin da zan yi karatu da na je gurinsa na gaishe shi sai ce malam abin da yasa na kira ka nakka nake saboda Allah ya ce kayi min wani abu guda ɗaya amma kai baka san kayi min ba ya ce lokacin da uwar na ta rasu na kasa juriya da haƙuri saboda ina ganin nima kamar ƙarshen rayuwata ta zo ya ce sai na zo masallacin juma'a kai kuma ranar kana yin ba a kan yadda da ƙaddara ya ce kana gama yin wannan bayanin na yadda da ƙaddara sai na ji cewa wannan damuwar kamar an zare mu ya ce ni kuma daga nan na ji ina ƙaunar ka ya ta yi sai ya ɗauko shadda ya goma sai ya ce gata tela na ya ce wannan dubu ɗari da ishirin ce a lokaci ya ɗauko yadi biyar kuma ya ƙara a kai ita ma darajarsu da wancan sannan ya ɗauko dubu ɗari sababbi ya ce mun malam gashi a biya kuɗin ɗanki kaga ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifu da haka dole ne mu ringa yadda dole ne mu yadda da wannan dole ne mu yadda da wannan in muka zama duk abin da muke ji muna jinsa ne kamar tatsuniya to akwai tashin hankali a ciki yanzu ma malamin mana bayanin wani abin sabanka ne ke sa sai a jarrabe ka da wani ko a jarrabe ka da ɗa ko a jarrabe ka da mata ya ba mu misali ba sai mun mummeta ba sannan iya daga cikin mu abin da muke samun riba mu masu da'awa mu ji daɗi hmm. shine mu karantar da wani abu mu ga wani ya yi aiki da shi shi sa a tafsirin da ne bana a ikara na ji daɗin abu biyu abu na farko mun zo mun karanta ayoyin sauƙaƙawa mai bashi mu na karanta hadisan cewa idan kana bin mutum bashi sai ka yafe masa ko ka ajiye masa wani abu ko ka jinkirta masa ya samu ya biya ka Allah zai sa wannan bawan a inuwal al'arshi wani bawan Allah muna gama karatu a ranar sai je yana bin wani dubu talatin sai ce masa malam na je makaranta na ji abin da aka karanta nan dubu talatin ɗin da nake bin ka na yafe ma ya rubuto takarda yana gaya mun a gurin tafsiri wani kuma irin wannan ne mun yi bayanin akan ciyarwa kaza kaza da sauransu yana zuwa sai ga to ai wanda zai fara da shi shine iyalin sai ya ɗebi kuɗin sai ya kashe matarsa ya dawo zero ya ce amma malam ka san kafin na kwanta bacci Allah ya bani ninkin wannan abun so goma to da haka dai a cikakken mai aiki da abin da ya dace shi sa Allah ke haɗa imani da aiki na gari imani da aiki na gari imani da aiki wannan su ne basic requirement na shiga aljanna kuma me ima me aiki na garin abinda ɗin nan kika sani an ce karki karya karki karki ci amana karki karki annamimanci karki an ce miki ki mutunta babba mutunta an ce ki girma iyayenki girmama su an ce kiwa makotinki kaza ki yi an ce kada ki zina kada ki kaza kada ki kaza duk ki kiyaye wannan shine aiki na gari kuma wannan shine abin da muke rasawa da ƙarshe idan muka ƙi yin aiki da abin da Allah yake so to mu kuma Allah yana da yadda zai yi da mu dan Allah idan kin je gida ki samu tafsirin da ake yi da Hausa na Hausa sai ki tafi can suratul ankabut idan kika je suratul ankabut ki karanta duk wani annabi da al'ummarsa menene ya halakar da al'ummar shine rashin imani da rashin aiki na gari annabi nuhu sai dai shekara 950 yana wa'azi suka ki imani da karshe mai biyo azaba walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun kaga da suka ki imani da shi sai ruwan tufanu ya kama su amma da ruwan ɗumfa ne zo sai halakar da mutanen sai Allah ya ce mene ne fa an jaina anjaynahu ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin muka tseratar da shi da iya waɗanda suka yi imani da shi da Allah ya ce fa amana ma ma'ahu illa kalil to wannan ɗan kaɗan din da annabi Nuhu su kaɗai aka tseratar kana tafiya gaba abin da zaka tare shine kissa annabi Ibrahim wa Ibrahim qala liqaumihi ibudullaha wattaqu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun bayan an gama kissar annabi ibrahim kissar da ka shiga shine kissar annabi lut da irin yadda Allah ya halakar da mutanen annabi lut kana gamawa da annabi lut ina ka je sai ka je gurin annabi shu'aib wa ila madyana akhahum shu'aiba fa qala ya qaumi ibudullaha ma warjul yawmal akhir wa la ta'fu fil ardi mufsidin fa ar-rajfa da suka karyata shi suka ƙin aiki da abin da ya koya musu nan take Allah ya damke su sai Allah ya ce wa adan wa thamuda wa qad tabayyanat ummin masakinihim wa zayyana lakum ash-shaytanu ma lahum fasaddahum 'ani sabili wa kanu mustabsirin adama an gama da su sai Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'akum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin amma ba gane da halakar da su akai ba sai Allah ya ce fa kullan akhazna bi dhanbi kowa sai da ma kama shi da zunubin sa to duk zunubin da ke sai Allah kama ki da shi na ki kiyaye kuma kamar yadda malam ya faɗa ya kama mana misalin wani kawai ya wuce fu ya je ya hatsari har ya mutu ga mai man nazirin na direban mu ga malam al'amin ran da na bakku a nan gurin muna tafiya a mota wani mutum mai bulin mota wata wata kwarola e ne ko s ne ya wuce mu fu da gudu muna zuwa sai muka je muka tarar da shi ya shiga karkashin wata titir ya mutu da rabuwanmu da shi da mutar da shi ya mutu bai fi minti uku ba to ke ma biki sani ba ko nan da minti uku za zaki rasu wai wani ya ce mana albaqa'a taqallubu shams wa ghurubuha min haythu latumsi. abinda ke hana kowa ya dawwama shine rana ta fito ta gabas ta faɗi ta yamma wata ran in ta fito ta gabas to kafin ta je ta yamma an kai ki lahira wata ran in ta faɗi ta kafin ta fito ta gabas kuma an kai ki lahira kuma shi Allah ba wai irin siyasar PDP da APC ba ne ah. kowa ya zo ya ringa yaban nasa a'a shi Allah wanda yayi shi zai yi wa ko dan gidan Abu Jahal ne ko dan gidan Abu Jahal ne in yayi wa Allah abin da yake so Allah zai mai abin da yake so sannan ko dan gidan annabi ne in yayi wa Allah abin da baya so shi ma Allah zai masa abin da baya so misalai da yawa ba sai na ce aya kaza guri kaza da guri kaza ba hmm. Allah ya ce waɗansu mun aika musu da iska ta tsakuwa waɗansu mun aika musu da tsawa fa minhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhazathum sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard sai ce wa minhum man agraqna daga cikin su akwai wanda mun rufta gidansu kasa irin su karuna akwai wanda kuma mun dilmiyar da su a ruwa haka muka halakar da su kuma daga nan har cikin wutar jahannama kuma Allah ya kawo wata ka'ida ya ce fama kana Allahu liyazlimahum mm. da dai Allah bai kasance ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadlimun sai dai kansu ya kasance suna zalunta a takaice yar uwata wallahi in kina so ki riba a rayuwarki ta duniya da rayuwarki ta lahira daure ki wa Allah biyayya tsakaninki da mijinki tsakaninki da ƴaƴanki tsakaninki da makotanki tsakaninki da wato ubangijinki ya zama nan gurin kin gyara ita duniya in kuma biki ba wallahi zaki rayu a rayuwar kunci a gidan duniya kuma zaki je lahira Allah ya saki a wuta akan ka'ida wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashabtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adhabu al-akhirati ashaddu abqa daka yan uwa mata mu ji tsoron Allah mu Allah da'a mu Allah biyayya wallahi Allah zai yi maraba da mu amma in muka saba ma Allah to ba wanda zai iya tserewa Allah tabaraka wa ta'ala dan haka kamar yadda na faɗa a wannan wa'azin kuma kamar yadda malam ya faɗa kalmata ta karshe kenan da Allah kafin mu sake dawowa wannan abin da malam ya gaya mana da ɗan abin da na faɗa dan Allah mazajenku da 'yan uwanku da makotanku ya gane iyayenku ya gane cewa an samu canji a rayuwa ya nuna cewa an samu canji a rayuwa dama shi wa'azi mumini yake amfana in ke gafi amfani da wannan wa'azin ba to ke ba mumina ba ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kar ke dashe dan ya rude ki ya ce ai ke kin wuce kaza ai kaza ce ai kaza ce kar ki wannan wata rana wani yaro ɗalibin ne dan agaji ne sai aka ɗan samu saɓani wajen mitin ɗinmu na kungiyar mu ta izala ni da wani sai kawai ya shiga bayan wancan ya yi rashin kunya sai komai da na fito da mota ta zan tafi gida shi yana ɗorai ni ina rijiyar zaki sai na tsaya na soya gilas na ce ina raka ya ce gida na ce shigo mana ya shigo mota ta muka tafi hanyar su ba hanya ta bace akwai inda za mu rabu amma sai na biyo hanyar da zan kawo shi daidai kan kwana gidansu ban yi niyyar siyan biredi ba amma saboda shi nake so na siya sai na sai biredi na gidana sai na sai mai biredi ina da canjin 500 a gurin mai biredi na ce mai ya bashi da Allah ya sai siga da madara abin zai shekara biyu haka na ce sai siga da madara ya karba ya tafi ya ce kawai sallama ya mun ya tafi da haka shugabansu na akwai wani shugaba daga cikin shugabansu na je gida na yi fakin mota na yi wanka zan kwanta kawai sai kira ni a waya ya ce wane yanzu ya kira ni ya ce da ya tashi sai da ya wa kansa <laughs> ya ce amma shi dan iska ne wallahi <laughs> ya ce ina ruwa da shiga rigiman nan ya ce mutumin nan dama haka yake ya ɗauko ni ya kawo ni gida ya sai min biredi ya bani abin da shi ya ce kuma wallahi ban da ko sisi ranan na ce to kila da dama masifar da ya mun hada talauci a ciki <laughs> wallahi yanzu haka kaga an yi shekara biyu amma wallahi har yanzu kunya ta yake ji kaga ba dan na daure ba na fi shekaru Allah ya sa na riga shi ɗalibta ta ilimin addini da na zamani a rayuwa kuma Allah ya sa zan iya yin abin da ba zai iya yi ba amma duk da haka sai na ga in na ja da wannan yaron to na mai da shi sa'a na zai rena ni kuma addinin musulunci ya yi umarni da yin afwa to barin mai afwa na kai shi gida na sai mai biredi na bashi wannan har yanzu ina tabbatar muku yana nan yana jin kunya ta da zan yi wa in ce wa ne zo in ake guri kaza da guri za a gan shi a gidana to daurewa za mu yi abin da ya kamata sai Allah ya cika mana sauran Allah ya sa aljanna mu mu Allah ya fi mana laifukanmu da kurakuranmu iyayenmu Allah ya ji kansu wanda suka rasu wanda suke rayu Allah ya kara musu lafiya ya sa su gama da imani Allah madaukin sarki ya biya mana bukatunmu kamar yadda muka saba haɗuwa a nan gurin gaba ɗayan mu kun nan Allah ya sa wata ran wata tana shawo kwana da ce kaga wannan malamin na malam malam Adam Albani ga ya amma shi saboda Qur'ani na ga yayi sama ya dan wuce ni kaɗan Allah ya sa mu ga wannan Allah ya sa mu shiga aljanna muna murna da junan Allah ya fi mana laifukan mu da kurakuran mu gaba ɗayan mu Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya ko kuma Allah ya zaunar da ku da ku da iyalin ku lafiya wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh